muka ce ta san dai na tsananin jin daɗin kalaman ma'aruf jikaz ne duk da bata taɓa koda gwada faɗar sunan ma'aruf jikaz ba saboda nauyin da yake mata a yau zuciyarta ta amince ta faɗa ɗin tunda ya ce faɗar za ta sanya shi farin ciki ita kuma muradin ta kenan ya kasance cikin farin ciki har ƙarshen rayuwarsa to mu kwana lafiya ma'aruf ta faɗa da ɗan sauti ta yi hanzarin kashe wayata ta tura kasan filo ta bi ta ƙarƙashin filon ta cusa fuskar ta suka ɓuya tare kunyar dr amina yawa ne da ita muka ji shi kuwa murmushi ya yi da ya fahimci ta kashe wayar zuciyarsa ta natsu sosai sai godiyar allah ce fal a cikinta ya amince daga kwanaki casa'in masu zuwa zai fara wata irin rayuwa aure mai nagarta kamar kowane ɗan adam irin tashi ta farko da wadda ba zai taɓa mantawa ba ko ma fiye da ita ba irin wadda yake yi da laila jikas ba muka ce muradin da yake da shi akan rayuwar da zai yi da amina mai yawa ne saboda soyayya ta ma mai yawa ce mai tsayi da faɗi wadda ta ciki filin zuciyar ta babu wani gurbi da wata 'ya mace za ta sake samu a tunaninsa to na ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba sati biyu da yin haka ya ƙare ɓadda kama ya zo don jin mai amina ta shirya wa aurensu a babban falon goggo suke amina ta cika shi da ababen sha masu sanyi waɗanda ta sarrafa da hannunta daga 'ya'yan itatuwa yana kan kujera tana zaune a kan darduma yanzu kunyar shida take ji ta ragu sosai tana iya buɗe baki ta yi magana a gabansa babu jin nauyi saboda yadda yake janta da hira sosai a waya ya mai da kansa matashi ɗan ashirin da shida ka matashi ma tun daga ranar da suka yi wayar farko duk dare sai ya kira ta sun sha hira mai daɗi da ƙara fahimtar juna da sanya danƙon soyayya a zukatansu amina ta gyara zamanta ta tattara hankalinta akan ma'arub din ta ce shirye-shirye nasu ne ba na son a sanar da ɗauran aurenmu a kowace kafar sadarwa a ɗauro a garinmu zan yi walima a nan gidanmu don 'yan uwa iyaye abokan karatu na aiki da duk wasu abokan arziki waɗannan su ne shirye-shirye na ina fatan kuma ba za ka ce a'a ba murmushi ma'aruf jikas ya yi ƙwari idanunsa a kanta da wani irin yanayi a cikinsu ita kuma sai ta sadda kanta cikin jin kunya a tausashe ta tsinkaye furicinsa cikin kunnuwanta daga ji ba shi yake sarrafa kalaman bakinsa ba suna sarrafa kansu ne tun daga ƙarƙashin zuciyarsa ya ce a kan me zan ce a'a bayan kowa da irin yadda yake tafiyar da tsarin rayuwarsa wanda ya tafiyar da rayuwarsa da sauki ya kuma ɗauke ta da saukin shi ya huta ina da irin ra'ayinki a wasu ɓangarorin amina ina son ki ina yin ki ana matuƙar tare amina ta yi dariya har fararen haƙoranta suka bayyana dariya sosai mai kyau da ban sha'awa wadda ta nuna halin farin cikin da kalamansa suka jefa zuciyarta shi ma ya taya ta. suka yi su mai isassu gurguna ɗaki tana jiyowa dama a kan sallayarta take ta idar da sallar isha kenan sai ta dungura ta yi wa Allah sujada ta gode masa da ya share mata hawayenta ya baiwa amina ta irin mijin da kullum take mata addu'a samu kafin ya ɗauranta sarki ya tabbata ga sarki Allah To, Dr. Amina ba ta koma aikin asibiti ba ta ƙara jingina aikin don ma'arub ya gaya mata ba ziyu ba matarsa da aikin asibiti. Yana da shirin da yake mata a ransa don ba zai bar ilimin da ta sha wahala ta nema ya bi iska ba, dole al'umma ta ci gaba da amfana da shi. Shi dai ta kasance cikin yi masa biyayya akan ra'ayinsa shine muradinsa kuma ta amince. sun ci gaba da fahimtar juna bai fasa da kama ya zo gidan gwaggo ba soyayya mai ma'ana kuma tsabtatacciya a bar gwaggo da kunshewa a ɗaki a ɗaya ɓangaren amina da gwaggo na ci gaba da shirye-shiryensu a hankali ma'aru mana nasa an ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya irin kuɗin da amina ta ga gwaggwana zaruwa tana mata saye-saye sun ba ta mamaki ta kuma yadda ba a rena sana'a ka ji tsoron wanda ya tsaya sosai a kan sana'ar tasa kwana ɗaiɗai haɗari ba goma haka suka yi ta zuwa suna wucewa kamar ƙiftawar ido suna ƙara kusanta ma'aruf da amina sun gama yadda an halicce su ne don junansu kuma amina ƙarama ita ce sanadi sanadin alheri a gare su baki ɗaya allah ya ƙara mata lafiya a mu ranar wata juma'a aka ɗaura auren injiniya ma'aruf habibu jika da amina mas'ud a ƙauyensu a kan sadaki mafi albarka wato mafi ƙanƙanta a can ƙauyen jikas Hajiya jikas wato hajiya saudi mahaifiyar ma'aruf sai kukan farin ciki take yi tana miƙa godiyarta ga Allah da ya nuna mata wannan ranar da muradinta ya cika tana raye cikin ƙoshin lafiya. Da yamma kuma bayan an sauko daga masallaci aka ɗaura na Ilyas da Sadiya. Washe gari Asabar da yamma aka gabatar da ƙasaitacciyar walima kamar yadda Amina ta tsara. ba abin da ba a ci ba babu irin abincin da ba a yi guzurinsa ba bayan an ci an sha an ƙoshi an yi guzurinsa kowa sai sanya wa auren albarka yake yi wasu kan tambayi junansu wani irin miji ne haka amina ta aura su dai ba su taɓa zuwa walima mai wadata abinci da abin sha irin wannan ba an kayar da shanu an kayar da raguna har ba adadi ba a magana ƙananan halittu kamar su kaza akilu direba ya kawo akwatuna guda goma sha biyar shaƙe da kayan lefe na fita hankali ya ce da ya yallaɓai ne ya turo shi a baiwa Elias. sai makullin mota don leliya na Elias ne ina ruwan ɗan gaban goshin jikas abu na ku maganin akwaɓe ku gwaggo ta kawo tukuici mai yawa ta baiwa malam akilu ya tafi yana godiya har zuciyarsa shi ma cikin farin ciki yake da wannan al'amari ko da dai a matsayinsa na babba mai hankali da ke bibiyar mu'amalar likici da ubangidanta ya san bata tafi ba za ta dawo wata rana irin wannan na nan zuwa sanda ya tuka ta na ƙarshe take faɗin wai sai wata rana malam akilu daga yau an gama a zuciyarsa ya ce yanzu aka fara to gashi kuwa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alkawarinsa wanda baya tashi ya kawo farin ciki cikin rayuwar ogansu kamar yadda yake sanya su farin ciki da nau'o'in alhairansa gare su marasa yankewa ya kawo amina sanadin amina don ta sauya duniyar mahakurcin bawansa suna addu'ar allah ya sada shi da dukkan alhairanta ya kare shi daga sharri idan da akwai da ango iliya ya zo hadda taka rawa don munna yana tsokana amina wai yallaɓai ya fi son sa a kanta ita ko ɗan kwali bai bata ba ga sa'adiyarsa ta sha akwatuna na garari bayan ya fasan gwaggwace ta roƙi hajiyar jikas kada a kawo komai in ta tare ya bata ita bata son 'yan tsegumi su cika mata gida to ita da jama'a ta suka ɗauka suka kai gidan su matar iliya an sanya tarewa amina kwanaki goma masu zuwa don ta roƙi hajjiyar jikas alfarmar a ta kimtsa a hankali ta yi sallama da danginta na ƙauye da raka goggo ƙasarta ta haihuwa sierra leone kamar yadda ta daɗe da muradin sai ta aurar da amina za ta koma za su yi kwanaki bakwai a can da fari hankalin angon na amina ya tashi akan tafiyar sierra leone dinnan amma daga baya da hajiya ta gaya masa shekaru talatin da ɗoriya kenan rabon gwaggon da ƙasarta ta haihuwa da iyaye da 'yan uwanta kuma amina ba za ta iya barin gwaggo ta tafi ita kaɗai ba domin a ce wata don kada ta ƙi dawowa sai ya amince ya yi musu bukin jirgi zuwa ƙasar saliyo to a can ƙasar saliyo wato asalinsu daga lardin kenema ke, manyan biranen su kenan bo da nema in ka cire babban birni freetown kinema shine birni na biyu mafi girma da shahara kakan hajiya hawa alhaji ibrahim sisi babban malami ne wanda ya zo sierra leone daga gini conakry ya haifi 'ya'ya goma a nan maza da mata suka yaɗu sosai cikin ƙasar yanzu sun fi ɗari 'ya'ya da jikoki gogo hawa ita ce babbar jika a cikin dangin kuma dukkaninsu suna zama a lardin bo freetown da kenema jirgin ya sauke amina da mahaifiyarta hajiya hawa a tsibirin lungi wanda ya kasance nan ne tashar jiragen saman ƙasar sierra leone amina sai rarraba ido take tana kallon ababen mamaki wato al'adu da al'umma da suka sha bamban da waɗanda ta saba gani tsayin shekarun da hajiya Hauwa ta yi a najeriya bai sa ta manta yadda za ta yi ta sadu da mahaifarta ba wato gidan iyayenta a lardin ke nema gogo ta biya kudin fitan jirgi sun shiga vip ne saboda amina na tsoron ruwa jirgin fiton baya sauri yau don haka sai da suka shafi mintuna talatin sannan suka shigo garin freetown daga kisi road suka hau mota mai tafiya nema tafiyar awanni shida curu sannan suka iso hajiya hawa bata sha wahalar gane gidan iyayenta da kakanninta ba dutsen shekarun nan babban gidan gandu na alhaji ibrahim sisi ta gode wa allah da ya sada ta da iyaye da 'yan uwanta lafiya ana ta munna zuwansu kamar me amma munna ta fi karkata ga ganin amina wadda sai a hoto suka taɓa ganinta hoton ma na tun tana ƙarama ta samu mahaifinta ya rasu allah bai za su gana ba wasu da yawa a bayan shi ma duk sun rasu amma mahaifiyarta na raye wasu sun hayayyafa 'ya'yan sun girma haka aka yi ta kai su suna zaga dangi da ke cikin kinema ita da amina kwanansu uku a kinema sun huta sosai sannan suka tafi lardin inda danginsu na can suke kannan mahaifinta uku suna can da iyalansu suka kwana ɗaya sannan suka wuce babban birni freetown inda kannan gwaggo guda uku suke aure zainaba wato jal'an sai aisata da fatimata jal'an na aure a abadin mijinta babban ma'aikaci ne na hukumar tsaro ta ƙasar fatimata na lumli mijinta jami'in custom ne aisha tana wata waterloo tana auren wani babban ɗan kasuwa kar ku so ku ga amina a tsakiyar danginta da kyawawan 'ya'yansu masu kama da ita kowace na nan nan da ita don ma ba su iya hausa sosai ba sautari sai gwaggwa ta shiga tsakani ta yi musu tafinta in ba haka ba rabin hirar da kwatance ake yinta gashi ba sa jin turanci sai harshen su na kiryo. lokacin da hajiya hawa ta gaya wa aisata jal'an da fatin mata cewa amina amarya ce tarewa za ta yi da sun koma tafiya aisata ta yi da ita gidanta ta sumai mata shirin amare irin nasu jal'an da fatin mata ma ba a basu a baya ba kowace ta kawo gudunmuwarta suka gyara su tsaf hata gashin kan amina ya canza launi ya koma na mutanen sierra leone amina ta canza kwata-kwata ta fito a cikakken asalinta amina ta ga gata irin gatan nan na dangin uwa wanda bata same shi ba a tsayin rayuwarta kuka take sosai tana rungume su isa ta ɗaya bayan ɗaya a lokacin da suke sallama za su koma kenema inda daga nan za su yi shirin komawa gida najeriya amina cike take da ganin beken gogo ashe tana da irin wannan gatan ta basu suka yi tara gaita to ake nema mahaifiyarsu gogo Kamar Yama wadda ta tsufa ainihin ta ce da gogo cikin yarensu ina fatan kin dawo gida kenan hawa'u tunda ba aure kike da shi ba ki samu miji a nan ki yi auren ki yafi tunda ba wuce auren kika yi ba kuma tunda kin ce kin aurar da aminatu tarewa za ta yi aiko amina ta balle musu da kuka da aka fassara mata abin da kakarta ta ce na roƙe ki kada ki ƙara faɗan haka kaka ki wa Allah ki bar min gwaggona a kusa da ni ni kaɗai ta haifa ba ni da ɗan uwa ko abokin shawara sai ita ba ni da muradin da ya wuce duk sanda nake son ganin ta inganta ke kuwa kina da su antijal an da 'ya'yansu kaka don Allah ki yi haƙuri ki tausaya mu ina roƙonki ke ma ki bi mu muna buƙatar ɗayanku cikinmu mu ci gaba da rayuwa tare da yadda Allah ba za mu ƙara yin daɗewar da muka yi ba mazo ba za mu dinga zuwa akai akai kukan amina ya yi yawa sai da kakarta ta dafa ta tana lallashi ta ce na bar miki uwarki aminatu na amince zan bi ku mu koma tare in zauna tare da ita ni ma in rinka ganin ta duk sanda nake so amma ku yi min alkawari ke da mijinki duk sanda muke so za ku kawo mu gida ni da mahaifiyarki duk da hausar tasu ba iri ɗaya ba ce amina tana ganewa a take dr amina ta kira his excellency suka yi magana ta gaya masa ko kenan da abin da kakan maryama ke so ya ce ta bashi kakarta kasancewar tana jin hausa sosai magana ya mata da amina ba ta san me suka ce ba ta dai kaka ta hau haɗa kayanta ta ce ta amince za ta bi su najeriya kuma tare da su jal'an baki ɗaya da ƙannan mahaifin gogo za a tafi za su raka ta ɗakin ta sai su dawo ita kaka da gogo su zauna tare har illa masha Allah. Kukan daɗi Amina ta fashe da shi ta shige ɗaki ta rufe ƙofa sai ta kira angon na.